كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون kowace rai mumina ko kafira za ta ɗanɗana mutuwa a duniya kuma muna jarraba ku ne ya ku mutane a cikin rayuwar duniya da hukunce-hukuncen shari'a da ni'imomi da uƙubobi sannan bayan mutuwar ku zuwa gare mu ne kadai ba zuwa ga wani ba za a mayar da ku sai mu saka muku akan ayyukanku.